na farko dai ina jajantawa al'umman bauchi gaba daya wanda wannan ambaliyan ruwa ya shafi a na san waɗansu ya nufin dukiyoyinsu waɗansu asaran su yi rauni ba mu da dai rikod na rikin rayuka amma na tabbata akwai wani su siyo don ni da kaina na ga yaron da ruwa ya ɗauke shi aka cire shi cikin ruwa bayan wannan jajantawa muke wa al'umman bauchi gaba daya ina kira ga musamman mazanna cikin garin Bauchi da sauran manyan birane na Bauchi su yi la'akari da gyara magudanar ruwa su tabbatar da cewa ba a zuba shara a ciki. akwai shara lalle da safe su tabbatar da cewa sun tashi an je an share wa a yi gayya a je a yi wannan aiki. To da haka ina kira ga mu su tabbatar da cewa sun yi wannan na biyu kuma su guji gina gidaje ko kuma katanga a kan magudanar ruwa yau na shiga cikin bi'a da ina abin tausayi mutum sai ya je ya gina katanga ko kuma ya gina gidansa kan magudanar ruwa kuma ruwan ya zo ya zane bai samu wajen da zai fita ba ya ji ya shiga gidan wani in ya shi gidan wani su kuma gidan gaba daya za su yi abin nan kuma ya tafi nake biya ku da katangansa da ruwan ruwan ruwa ya shige kare shi maka gida sai ce maka babu to ina kira ga mutane su tausaya ma ɗan uwansu kamar sauran ƙananan hukumomi wani ruwa to kamar yadda ka sani ruwan nan da yamma aka yi kuma da yamma na fita har ba ina cikin gari bayan bayan na sallar ba na ci gaba da yawo kuma kamar yadda ka gani yanzu ai sha ɗaya na dare ne kuma na tara ku na yi bayani don faɗakar da jama'a su san muhimmancin tsaftace muhalli sun kuma muhimmancin kar a yi gini a kan magudanar ruwa kuma a tabbatar da cewa yau da yake an yi ruwan to lalle akwai shadda shadda akwai kuma rijiyoyi na wanda suke kusa da kusa ruwan gaba ɗaya riga ya malala ya kan kasa ba wai cikin kasa ba to da haka ruwan shadda ya riga shi da cikin rijiya al'umma kowane ne zai sha ruwa in dai tana da shadda a gida da kuma rijiya ka tabbatar da cewa ka dafa ruwan nan kuma gwamnati za su yi kokari su ba da wannan chlorine inda mutane su ba cikin rijiyoyi